أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan yammaci don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya ba mu ikon aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna ƙara kaskantar da kai da mika ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayin da za a gafartawa a wannan wata mai albarka muna ƙara kaskantar da kai da mika ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ya nuna mana ƙarshen wannan annoba da ake fama a cikinta yan uwanmu da suka rasu dalilin ta Allah ta'ala ya karbe su a matsayin bayin da suka yi shahada waɗanda suka kamu Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda ba su kamu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta zama rahama zuwa gare mu gaba ɗaya muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayin da ake karban addu'o'insu da dukkan kyawawan ayyukansu a wannan wata mai albarka kowa a cikin mu iya da damuwa irin tasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sani muna kaskantar da kai da roƙon Allah ta'ala dukkan wani wanda yake tare da mu ko kuma yake jin mu ko yake sauraron mu da kowane irin bangare Allah subhanahu wa ta'ala ya biya masa bukatunsa da alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya dawo mana da halin lafiya na aminci da za a ci gaba da yin tafsiri da sauran ibadu a cikin bainar jama'a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana addu'o'in mu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na tara a wannan wata na ramadan hijira shekara ta dubu da 1441 insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu wanye lafiya ci gaba da an samu ina ji kari na kafan watsa labarai da za su dauki wannan tafsiri ina ga kamar na ga kalin ɗaya yanzu aka miko guda ɗaya ne ko? an samu taraba state television na jalingo ttv jalingo daga karfe 5 zuwa 6 na yamma wanda ya dauki nauyi alhaji muhammad murtaba san santurakin ibbi allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna mu ma allah ta'ala ya mana tarayya a gidan aljanna ya biya mara bukatunsa na alkhairi wannan shi ne na 57 so akalla an samu media stations guda 57 a bana zai taimaka saboda lockdown da ake ciki da kuma karancin yawace-yawace tun da tafsirin ba a yin su a cikin jama'a inda da ne a cikin jama'a mutane dubbai na zuwa su zauna su saurara to yanzu babu wannan dama da waɗannan kafofin su ne kare ake isar da sako da su waɗanda suka ɗauki nauyi tun daga na ɗaya har zuwa na hamsin da bakwai ɗin allah ya biya su da gidan aljanna sai kuma tambayoyi da suka tsawaka wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi barkatu Allah ya kara wa malar lafiya da addini da nisan kwana amin ya hayu ya kayyum da ku gaba ɗaya masu sauraro mai nisan kwana mai amfani to ya kyauta Allah ya ji jikan mahaifanka amin ya hayu ya kayyum na gode sosai malam ni ɗalibin likitanci ne kuma bisa al'ada ana kawo mana kadaba don yin practical malam menene hukunci a musulunci ita wannan gawar kuma ba laifi mu diga mu rika yanka ta ko kuma akwai laifi akwai albuhus in an ce kadaba ana nufin gawa da ake kai wa dalibai da suke mbbs musamman waɗanda suke clinical a mafiya yawan wurare daga 400 level sai su rika yanka gawa ɗin a ɓangaren koyon aikin likitanci saboda mutum ba zai zauna ya zama likita bai taba ganin gawa ya ga yadda ake jikin jikinta suke ba da makamantansu ana ba su dama suna yayyankawa don daga wannan suke koyon yadda za su a cikin taimakon allah su ba da treatment ga wanda yake kuma mai rai idan an kawo zuwa gare su yanka wannan gawa akwai bincike da na albuhus al-islamiyya sunansa albuhus al-islamiyya na afwan albuhus al-ilmiyya na majalisu kibaril ulama a cikin mujalladi na biyu daga shafi na 83 zuwa 84 sun yi magana mai tsawo a cikin albuhus al'ilmiya mujalladi na biyu shafi na 83 zuwa 84 sun yi magana mai tsawo a kai kuma dalilin da ya sa matsala ta zama matsala ake magana da yawa a kai shine akwai hadisi da annabi tsira da aminci tabbata gare shi ke cewa hadisin abu dawo da cewa kasuru azimil mayyit ka kasirihi hayyan hadisin yana na 2792 yana cewa karya kashin mamaci kamar an karya kashinsa yana raye ne wato abin da yake nufi a dunkula shine idan mutum ya mutu sai a kama kashinsa aka karya to zunubin kamar mutum ne lafiyayye iya tafiya so ka kama shi don fin karfi ka karya shi to kaga a nan sai zama shi a musulunci gawa ma tana da alfarma kuma musulunci ya kare hatta haƙƙi na gawa to wannan ya sa malamai suka ɗauki lokaci mai tsawo suna duba implication ɗin wannan hadisi da yake nuna hatsarin karyawa wanda shek muhammad nasir rahmatullahi alai in mun duba ko na cikin littafinsa na ahkamul jana'is wa ya yi magana mai tsawo akan matsala din cewa menene matsayi musamman idan ma zunubin ya fi karuwa idan wanda yake mamacin mumini ne saboda alfarma da hurma ta mumini a wurin Allah subhanahu wata'ala ya fi da sauran halittu waɗanda imanin su bai kai wannan label ba to idan muka duba cikin albuhus al'ilmiya sun raba yanka gawa abinda ake cewa dissection ko autopsy ko kuma postmortem zuwa ga gidaje guda uku na farko dissection da autopsy da za a yi saboda criminal investigation akwai wani laifi da aka yi kwamitin ana so a yi bincike kuma ba zai a gane ba sai an taba wannan gawon ko an buɗe cikin ta yana iya yiwa to wannan shine kategori na farko an samu criminal investigation lokaci gawa ma jami'an tsaro suke sai sun an kawo ta kuma sai an nemi likitoci su ma sun yi bincike sai ga an yi bincike tsakanin jami'an tsaro a wannan hannun likitoci a wani bangare to deception na gawa ko autopsy nata akwai na farko shine criminal investigation na biyu sun yi magana akan dissection na gawa dalilin kamar a ce na infectious diseases za a yi bincike akan wani disease da ya bayyana sai zama ya fara kashe mutane ɗaya biyu uku sai zama kuma ba za a samu bakin zaren magance cutar ba sai an samu wanda cutar ta kashe tukunna an buɗe cikinsa an yi bincike wannan zai taimaka kuma a kare rayuka waɗanda suke raye amma shi ya riga ya rasu to wannan ana yi don a yi bincike akan diseases da suka bayyana sai na uku shine deception na gawa da ake yi dalilin karantar da ɗalibai a jami'o'i shine wanda wannan tambaya take magana a kai na farko da na biyu da za a yi na farko criminal investigation da na biyu wanda yake za a yi ne don a magance al'umma daga sabuwar cuta da ta bayyana waɗannan a dukkan malaman da suka yi zama har da shek bin basu rahmatullahi ya yi magana a kai dukkanin sun yi tarayya a kan kowace gawa ya halatta a yi saboda me saboda matsaloli ne guda biyu wannan matsala gawar mumini na da alfarma ko mutum da ya rasu iya da alfarma amma ya riga ya rasu idan muka yi haƙuri a babin zarura aka taɓa gawarsa mai iya yiwa ne a kamo bakin zaren da a criminal investigation zai kara rayukan dubbai ko miliyoyin mutane so a nan sai suka ce da za a yi don a kara rayukan rayayyu babu laifi a kai idan an taba gawar wanda ya mutu dalilin a kare waɗanda suke raye kaga anan ne a khaffu dararai ne kenan matsala guda biyu ne sai a duba leza evil to nan sai suka ce abin da ya fi dacewa ana iya taba gawar duk da ya rasu kuma ana so a kare saboda me suka ce a babin darura ai shi rayayyen ma ana iya farka cikinsa wata rana kuma wanda ya farka ma ya samu lada bayi da lafiya aka samu likita ya masa sajir ya warke ai likita na iya samun lada in Allah ya yi sai suka ce kaga a nan ai da dama abin da aka hana ka karya shi shine karyawa na zalunci amma akwai maslaha ana iya yi tun da shi ma rayuwa ana iya taba jikinsa ana iya buɗe cikinsa ana iya karya kashinsa ana iya ɗora kashin saboda mai saboda a neman lafiya ana ma iya yanke gabar mutum dalilin cutar kansa sai suka ce to tun da ya halatta yana rayu a iya yi to a shi kenan dama abin da ake nema justification in akwai justification ana iya yanke hannun mutum dan kansa ana iya bude cikin sa a yi surgery sai suka ce to na farko da na biyu akwai clear justification akan na farko criminal investigation za a iya kyautata tsaro a yi bincike a gane ta wani bangare masu laifi suke laifi a yi kokarin rufe wannan kofa na biyu na sabon sabon zai ya bayyana nan suka ce dalilin taba shi ana iya kuma raye tara rayukan miliyoyi ko biliyoyin mutane wannan ya halatta na uku shine inda suka ce to akwai sharuɗa shine wanda aka yi tambaya na kadaza ga ɗalibai da suke yanka sai suka ce dole ne ɗalibai su koya saboda su ma in ba su koya ba idan ligocin da suka iya suka kare to wa zai zo ya karba a hannunsu kuma akwai hatsari a ce ɗalibi ba zai taɓa eh, gawa ba don ya koyi karatu idan aka ce ba zai taɓa gawa kenan sai mai rai za a bashi sai mu auna mu ga da taɓa gawa da taɓa rai mai rai wanne ya fi wanne ya hatsari shi wannan ya riga ya rasu wannan kuma mai rai ne in aka taba shi aka yi rashin sa ko mai zai faru to da suka kula da wannan suka ce to wannan na uku shi ma halatta amma akwai karin sharuɗa na farko dole zama tsari wanda yake so a yi wannan da shi ya zama tun gabanin ya sai zai rubuta wasiya ya ce shi wane wane ne ya amince saboda ɗalibai su koyi karatu kuma wannan zai taimaka a kare rayukan wasu bayan Allah shi ya sadaukar da kansa in ya rasu a bawa ɗalibai su yi wannan da shi sun an samu wannan na farko yayi na biyu suka ce a cikin mutane da suke rayayyu kowa akwai hurumarsa akwai huruma ta mai imani cikakke a yi ƙoƙarin kiyaye ta akwai huruma ta wanda yake ma ba musulmi ba ne amma kuma yana nan yana akwai al'ahad iya rayuwa ne karkashin isma da al'ahad shi ma suka ce wajibi a kiyaye alfarmarsa na uku sai a duba gawawwakin waɗanda suke masu laifi wasu sun je fashi da makami jami'an tsaro suka yi nasara a kansu har suka bar duniya suka ce wannan ba za a hana aiki da shi ba saboda me saboda sun keta alfarmar halittar da Allah ta'ala ya musu da dokokin da ya samu su rayu ko waɗanda suka ko abin da ya kama da wannan suka ce to wannan kategori ana iya ɗauka a yi aiki da su ko kuma wanda ya wasiya wa kansa wannan shine fatawa da suka bayar a kan wannan matsala wallahu ta'ala alam to da ka ala ayi halin ana iya yi amma in kana so kai ma a yi da kai za ka iya yi wa makaranta wasiya cewa in ka rasu ai ban dai magana da arabma ba na dai gaira ta murmushi amma ba da shi nake magana ba ina magana ga wanda ke sauraro saboda sai wani ya sadaukar da kansa wani yake koyon wani abu kuma ake kara wasu wannan yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan Allah ya kara wa malam imani da tsoron Allah din a duniya hayya kai da ku gaba daya malam an ce babu kyau ka ciyar da iyalinka da haram to ni kuma ina aiki a kamfanin taba ne wato sigari kuma ina ciyar da iyalai na shin malam menene aikin da kuma ciyar wanda nake haramun ne ko kuma ba haramun ba na farko mu sani dukkan abin da yake mai cutarwa a musulunci haramun ne duk wani abin da yake cutarwa a musulunci haramun ne kamar da ibn usaymi rahimahullah yake fada الدين جاء لسعادة البشر والانتفاع الشر عنه والضرر فكل أمر نافع قد شرع وما يضرنا قد منع وما تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة so kula ga wannan duk abin da ke cutarwa a musulunci haramun ne ta ba babu kokwanto idan muka duba ko inda ake tallanta a najeriya ana rubutawa cewa ministry of health sun yi warning da shan taba yana da hatsari ga rayuwar dan adam a rubuce ke a inda ma ake sa billboard sai an rubuta a fili cewa in kasha tana da hatsari ga rayuwarsa so kula ga wannan da wannan malamai suka gina fatawar cewa shan taba haramun ne kai tsaye saboda me saboda yana cutarwa ga rayuwar dan adam na biyu magana akan aiki akan kamfani aiki a kamfanin taba baya halatta saboda akwai ka'ida ga mamiya ta musulunci dukkan abin da yake takawa ne ko nagarta ne taimakekeniya a cikin halal ne dukkan abin da yake haramun ne ko sabon Allah ne ka taimaki wani a cikin yin haramun ne a wannan cikin takawa da nagarta ga Allah taimako a cikinsa in imma wajibi ne imma halal ne a cikin sabon Allah kuma yana ka matakin haramu shi yasa Qur'ani ya gaya mana ko da cikin suratul Ma'ida bangaren aya ta biyu cewa ta'awanu alal birri wattaqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan ku yi taimakekeniya kan nagarta da biyayya ga Allah amma kar ku yi taimakekeniya a cikin sabon Allah to kaga kenan wannan aya da ta hana ta'awuni taimakekeniya a cikin sabon Allah na haramtar da aikin giya don me ya ce wala ta'awanu annahi kuma al-aslu yufidu taharim in an ce kaza an hana a ka'ida yana cewa matakin haramun ne har sai an samu dalilin da ke sauko da shi daga haramci magana akan ciyar da iyalai kuma cin halal ne ko ba halal ba ba halal ba ne ai ga hadisi na musulun sanannen hadisi na dubu da goma sha biyar inna Allah ta'ala tsayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah ta'ala mai tsarki ne baya karban aiki sai wanda yake mai tsarki baya karban abu sai wanda yake mai daɗi Allah at-tayyib ne kuma baya karba sai wanda yake at-tayyib so kula ga wannan a magana mafi inganci baya halatta ka yi aiki baya halatta ka ciyar da iyalanka baya halatta ka taimaki kamfanin ya ci gaba a kowane irin bangare ne wallahu ta'ala alam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shin malam fitan maziyi yana bata azumi ko baya batawa menene magana mafi inganci akan haka a cikin sharhul mumti ala zadul mustaqani na ibnu usaymin rahmatullahi alaihi mujalladi na shida namba na 236 yana cewa a magana mafi inganci na malamai fitan mazi baya bata azumi amma fitan mani akwai matakin da yake iya sa a rama azumi amma mazi a magana mafi inganci baya bata azumi ba a samu nassi da yake yana bata azumi ba dukkan nassosin da aka samu sun yi magana akan batin azumi ba su yi magana akan mazi ba haka sheikh bin bas rahmatullahi alayya ya maimaita wannan magana har ma ibnu usaymi rahimahullah cikin sharhul mumti din juz'i na goma yake cewa masabar halabila da yake da maganganu guda biyu shine wasu sun ce in mutum yayi ganganci mazi ya fita zai raba azumi daya wasu sun ce ba zai raba ba sai ce magana mafi inganci shine fitan mazi baya bata azumi fitan mani ne yake kai matakin da zai iya bata azumi kuma lajinatul da'ima lil buhuthil ilmiya su ma suna da fatawa mai kama da wannan su ala ayi halin fitan mazi bai ba azumi a cikin magana mafi inganci na malamai sai dai kawai mutum zai je wanke gabansa ne gaba daya in kuma mani ne ya fita to a nan akwai malaman da suke ga azumi yana iya ɓaci a wani hali na saduwa ma yana iya kai ga kafara da za a yi azumin wata biyu ko azumi guda sattin wallahu ta'ala a'alam za mu tashi yau da ikon Allah a kan darasi na tara ko aran ma hmm. darasi na tara a watan ramadana hijira shekara ta 1441 muna cikin suratul baqara insha Allah ta'ala jiya da ikon Allah mun tsaya akan daidai aya ta 220 yau za mu tashi ina ga akan 221 haka ne ko hmm. to alhamdulillah bismillah arama a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس الناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين الله تعالى يتي ولا تنكه المشركات حتى يؤمننا ku maza musulmai ko muminai kada ku auri mata mushrikai har sai sun yi imani wala amatun baiwa mu'minatun mumina wacce take baiwa khairun tafi alheri min mushrikatin fiye da wacce take mushrika ya wacce take ba baiwa ba baiwa mumina tafi ya da take mushrika walau a ko koda kuwa mushrikan sun burge ku koda ku kun yi sha'awarsu wala tunkihul mushrikina ku waliyan mata kada ku aurar wa maza mushrikai ƴaƴanku ko wanda suke ƙarƙashin ku mata ga maza mushrikai hatta yu'minu har sai sun yi imani wala abudun shi bawa mu'minun mumini khairun shi yafi alheri min mushrikin fiye da mushriki walau a kun ko da ku mushrikin nan ya burge ku Allah ya ce ula'ika yad'una ila su mushrikan maza da mata suna gayyatan ku ne ku je ku shiga wuta wallahu shi Allah yad'u ilal aljannati yana kiran ku zuwa ga aljanna wal maghfirati bi idnihi da kuma zuwa ga gafararsa da izininsa wa yubayyinu ayatihi Allah ta'ala yana bayyana waɗannan irin ayoyi nasa nasu ga mu gare mu mu mutane la'allahum dan ana fatan mutanen ya na za su wa'astu ni da ku Allah ta'ala ya samu a cikin bayi da suke wa'astuwa dalilin saukan wannan aya kamar yadda sahabi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya faɗa shine akwai wani bawan Allah mai suna Mursid ibn Abi Mursid da yake sahabi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi daga garin madina zuwa makka ya musulunta ya yi imani da ya je makka sai gamu da wata da ake kiranta anak da sun yi neman aure tun a jahiliya ga ya musulunta da ya ganta kuma sai maganar auren ya taso ita kuma tana mushrika shi kuma ya riga ya yi imani shi ne sai ya tambaya ya yi maganar auren su idan zai aure ta sai aka saukar da wannan aya wala tankihul mushrikati hatta yu'minna a yanzu baya halatta ku auri mata mushrikai har sai sun yi imani a lokacin akwai waɗanda mushrikai ne ba su yadda akwai Allah ba kuma suna yi wa Allah tarayya wasu da Allahn dibino wasu da duwatsun da ke galuruwa su ko abin da ya kama da wannan to sai wannan aya tana cewa baya halatta wanda yake mai imani ya duba kuma wanda yake mushriki ko mushrika ya ce da ita zai aure a musulunci baya halatta kalmar wala ladin nan na menene na nahayu ne lamun nahai ne shine kada ku yi shi an nahai kuma al'asul idan ya zo iya na cewa yin abun haramun ne kada ku yi shi yasa wala tankihu kada ku aura kowa kenan ku maza idan za ku yi aure kada ku aure al mata mushrikai to kaga anan shine uh, ar rajul waliyyu nafsihi shi namiji shi waliyin kansa ne saboda an ce kada ya aura ba a ce kada aura masa ba saboda me a ka'idan musulunci idan za a daura aure namiji na iya karɓar aurensa da kansa a ce waye waliyar ya ce ni ne ya zo ya gyazi garansa ya zauna a ɗaura a bashi ya dauki kayan sai tafi amma kuma addini ya karantar da kunya babanta zai ba da aure kullum zan baka shawarin ka bar wani ya karɓa maka saboda shari'a ta ba da choice ana bada wakilci sai ka ce a maka la'ar ma bismillah sai ka sa aran ma ya je karɓa. saboda me saboda duk abin da ke nuna kunya a musulunci matukar ba sabon Allah bane ana so a aikata amma in ka karba da kanka babu laifi kaddara wani ne zai bayar ita ma ba ita bane limamin angosu ne shi ke nan sai eh, liman lafiya wa zai karba ma auren malam mamar sai a zan karbi kaya na to wannan da sauki saboda me saboda shi namiji waliyin kansa ne mace ce ba ta zama waliyar kanta yasa ba a cewa in za a aure ce ina waliyin namiji sai a ce ina wakilin namiji don shi namiji shi kansa shi ne waliyin kansa so da aka yanzu in wani zai karba sai a ce ina wakilinsa sai zama representative amma ita ba ta zama sai dai a ce mai ina guardian ɗinta ne waliyinta amma shi namiji shi ne guardian ɗin kansa so da aka duk wanda ya karba mara ya zama wakili representative sai a ce ina wakilin namiji ya matso sai a ce ina waliyin mace amma shi namiji wakili ne saboda shi waliyin kansa ne mafhum tayyib haka wala tankihu kada ku aura al mushrika mata mushrikai kalmar nikah asali shine abban wal jam shine ka tattaro abubuwa waje ɗaya kuma ka tara misali yanzu aka ce ya auri wance shine garbati ya auri jamila misali kaga yanzu an samu abbanmu tana wata anguwa yana wata anguwa sun zo sun hadu aljam'u dalilin haɗuwarsu Allah ta'ala na iya bada zuriya shine ne wal jam'u wannan shine ma'anan annika a luga a istilahi kuma shine bayan cikin sharuɗa da aka sani a bada sadaki a samu shaidu kamar yadda muka sani a ka'ida so da haka kada ku auri al-mushrikat mata mushrikai mushrikat jam'u mu'annasi salim ne mata mushrikai da yawa mufradi guda dai sai a ce al-mushrika Almushirika kuma ita ce wacce take yi wa Allah tarayya da wani daga cikin halittunsa a cikin uluhiyyarsa ko rububiyyarsa ko a cikin sunayensa ko siffofinsa uluhiyya na Allah shine tabbatuwan shi kadai dace a bautawa rububiyya nasa shine cewa shi kadai halitta komai da komai sannan asma wa sifat nasa kuma a tabbatar da cewa da sunayensa da siffofinsa nasa ne bai tarayya da kowa so duk inda shirka ya shiga cikin wannan ake ga ko ba Allah kaɗai ya dace a bauta ba ko kuma ba shi kaɗai ya halitta ba ko kuma Allah yana rayarwa yana kashewa wani na rayarwa yana kashewa wanda siffa ce ta Allah to wannan kaga an yi shirka to aka sami mai yin wannan to da ake cewa kuma shirka ba a auranta hatta yu'minna har sai sun yi imani a nan malamai suka ce da aka hana aurenta ashe ba har abada bane akwai sharadi sharadin nan hatta har sai sun yi imani saboda hatta da'iman lil ne a shi nan in ta yi imani ta gane shirka da take cewa Allah kaɗai za ta abota sai ta na tuba na gyara to yanzu auren ta halal ne ta fita a matsayin mushrika ta zama mu'mina insha Allah ta'ala shi sai da aka ce hatta ashe ba har abada ba ne har sai ta yi imani idan da aka ce ba auren bayan kwana ɗaya sai imani ya tabbata gare ta to imani aure ya halatta mafhum tayyib sannan da aka hana mata a wuri mata mushrikai a nan wurin min babil misal sai a yi tambaya kan auren al wanda sada yana halatta ko bai halatta sannan su ana za su a cikin mushrikai ko ba a yi al sun ce kuzai dan Allah ne nasara sun ce masu ibnullah min babil misal wannan shirka ne ko ba shirka ba eh asalinsa shirka ne amma shin ya halatta aura ko bai halatta ba a ran ma za ka iya nemo ko abin da zai goyi bayan wannan a ƙwar'ani mai magana a kai akwai ayat da za ka iya nemo اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين to an ma ya kawo mana suratul ma'ida aya ta biyar da Allah ta'ala yake bayyana matsayin auren al-yahudu wan nasara matansu anan an ce mata ba ana nufin kuma mace musulma ta aure su ba matansu a aya ta biyar Allah ta'ala yace al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a yau an halartar muku da daɗaɗa abubuwa wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lahu abincin na zama gare ku wa ta'amukum hillul lahu abincin na zama gare ku halal gare ku sai ce wal muhsanatu minal mu'minat ko sannan da kamammun mata da ba sa zina daga cikin mu'mine su ne matan ku musulmai sannan wal muhsanat minal ladina utul kitaba min qablikum da kuma kamammu da ba sa zina daga cikin alyahudu wan nasara nasu kamammu wanda suke gabaninku an ba su littafi sai Allah ya ce idza ataytumuhunna ujurahunna in har kun ba su haƙoƙin su kamar na sadaki wannan shine dai muhallu shahid tambaya anan shine shin wannan ayar ta shafi matan su ko bata shafa ba Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ke cewa ayar ma ma'ida da aran mai kawo misali yanzu ita ce ta sauka ta baya wannan ita da fara sauka so yake nufin cewa wancan har yanzu hukuncin yana nan cewa auren su halal ne amma da ya tashi sai ce saboda hatsarin lalacewar tarbiyyar ƴaƴan mutum shi baya ba da shawari mutum yayi saboda me in an ce abu halal ne ai ba a ce wajibi kai ba ga tuwon masara halal ne da miyan kuka sai ka ce a bana bukata kai laifi ba kai laifi ba to sai ce hatsarin da ke ciki na lalacewar tarbiyya saboda experience ya bayyana ƴaƴan kullun iyaye mata suke bi sai ce duk da halasta shi baya ba da shawari mutum yayi saboda mai saboda tarbiyyar ƴaƴansa da zai haifa da yaya za a kula da su idan yar suna kanana yaya za a yi yaya al'amarin su zai kasance duk da haka shari'a ta halatta ko baya ga wannan wani zai ce ai yaya zai zama halal saboda an hana mushrikai eh an hana amma qur'ani yana iya kawo mushrikai daban kuma ya kawo ahlul kitabi daban zaka ba misali bismillahir rahmanir rahim لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة جزاكم الله خيرا وانا سورة البينة ايكو واضني آية فرقو الله تعالى قالت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين قالت سيتي أهل الكتاب هم سيتي والمشركين أشياء لبطل sai ce ba a ce inda su ahalul kitabin kai tsaye mushrikan ne ta kowane bangare da ba za a ce lam yakun allazina kafaru min a kitabi wal mushrikin ba sai aka kira ahlul kitabi aka kira mushrikai tare da cewa a cikin ayyukan su akwai abin da shirka ya shiga amma bambancin su asalin su dama an saukar da littafi ga abin da suke bi shine akwai at-taura ko dindila sai sa addini ya nuna cewa ko da an samu shirka ya kira su da ahlul kitabi mafhum tsayi don haka a nan wurin mutum ya zo fasara akwai da sukan sai wala tanki ful mushirka ta ce har ya shiga gaskiya bai hada da su ba amma duk da bai hada da su ba in mutum ya duba hatsarin lalacewar tarbiyyar yaya a nan kuma sai ya gane cewa hatta a cikin masu imani ba sai ka yi sa'a tukunna ka samu wata mata ta iya maka tarbiyyar wata mata haddace qur'ani amma ka ba tarbiyyar yayin ka shiga uku sai ka sa ido to kula ga wannan ko dan tarbiyya yakan sa mutum ya kafa kafa ya rasu ya bar 'ya'ya guda hudu wanda suke yan kanana ina za su kare shikenan sai kuma wani hukunci na Allah wala amatun baiwa in an ce ama ana nufin almamluka wacce aka mallake ta mu'minatun mu'mina wacce take ba bace ba ce baiwa ce khairun ta fi alheri min mushrikatin fiye da mushrika walau a'jabatkum ko da ku mushrikan nan ta burge ku ashe idan za yi aure a ka'ida abinda za ka fara duba shine addinin mace ba wani abu ba tun da kaga ga nan baiwa ka baiwa mamluka da aka mallake ta a lokacin bayi in ka samu mumina ta fi alheri akan wata da ke mushirika ko yar manya ne kuma da aka ce walau a ajabarkum ko da ta burge ku wannan ke bayyana wani abu na iya burge ku da waɗanda suke shirka da ba addini ba sai yasa hadisi ya kawo ko da kyanta ko dangantakarta da wasu manyan mutane ko dukiyarta sai ta burge ka wata na da kyau kyan na iya ɗaukar ka in za ka shiga to ina imani Shi ne muhimmi yar manya ne su, amma ina imani tana da dukiya to ina imani saboda dukkan ni'imar duniya idan babu addini halaka ce mafhum sai shi za ka ce walau a ajabatkum da kuwa sun burge ku ko ta burge ku ita mushrika din sannan sai Allah ya ce wala tunkihu al mushrikina kada ku aurar wa mushrikai maza ta ga anan tunkihu ku ayyuhal awliya ku waliyai wannan ke bayyana ta ita mata ba ta zama waliyar kanta shi za ka ce kada ku aurar da ku mata zuwa ga maza mushrikai ba a ce kada mata su aura ba saboda mace ba ta aurar da kanta ko da ku an samu matsala sai dai ko alkali ya aurar da ita ko kuma wanda yake matsayin ta ya aurar da ita akwai inda ake ce alkali yana da iko ya zama waliyin mace yana iya bata walittantaka akwai inda shugabannin al'umma na iya zama waliyai akwai wanda kuma aka ba shi fawa yayi to a nan ya halatta amma ta ce ni zan zauna na ba da auren na bai halatta ba sai dai wani ya ba da auren ta a matsayin waliyanta ko kuma in shi waliyinta ne saboda ka'ida waliyul waliyi kal waliyi kamar yadda malam mai muktasar yake magana waliyin waliyi shi ma waliyi ne yana iya zama haka kuma wakilul wakili kal wakili in aka samu wakilin wakili shi ma wakili ne an ce ka je karɓa wurin malam umaru ka kama hanya sai ka samu matsala da mota kuma an taru ana ana jiran ka shikenan sai aka kira a waya to da Allah mal Allah Ibrahim na wurin eh ko malam Garba na nan eh ba shi waya da Allah to kaga ba zan samu zuwa ba kuma ni zan karɓa masa aure ni ne wakilinsa to da aka la wakiltar da kai to ya zama wakilul wakili kal wakili in kuma wanda yake matsayin waliyi ne uzuri ya hana ya bada mace sai ya kira wani auren sai ya ce to ban samu isowa ba saboda hatsari na mota ko kuma mota ta lalace <clears throat> to a lokacin abin da ya dace a yi sai ya ba wani to ya zama waliyul waliyi kal waliyi shi waliyin waliyi shi na kaman waliyi yake mafhum tayyib don haka wala tunkihul mushrikati kada ku aurar da mata ko waliyansu zuwa ga mushrikai hatta yu'minu har sai mushrikan sun yi imani wala abudun bawa mamluk wanda aka mallaka mu'minun mumini khairun ya fi alkhairi min mushrikin fiye da mushriki walau a ajabakum ko da mushrikin ya burge ku da can halitta ko da kudinsa ko da kujerar mulkinsa ko da family background ɗinsa. kaga wannan aya ke bayyana mana hakikanin akan me ake aure amma yau iyayen mata da yawa sun makance in aka samu mutum mai kuɗi ba a tuna yayin addinin sa yake idan aka samu mutum mai kuɗi ko mai wata daraja duniya ko mai mulki ba a bincika ko dan luwaɗi ne ya ta ce ah, wane babban mutum ne ba mai amfanin girmansa babu imani bai da wani amfani abin da yake foundation muhimmiyar aure shine addini don in ba a bawa mai addini ba to in ba a yi sa'a ba duka zuriyar kwandem ne duka sai ta zama kwandem ya'ya jikoki daga nan sai a rasa bakin zare din to shi sa ake ba wa addini muhimmanci don shi aure ana yin sa ne don a yawaita a hayayyafa yawaita da hayayyafan da bai da amfani kuma ya zama halaka shi yasa Allah ta'ala yace ba wa mumini shi yafi alkhairi fiye da mushriki ko da mushrikin ya burge ku Allah yace ulaika yad'una ila an su mushrikai maza da mata suna gayyatan ku ne suna kiran ku zuwa ga wuta kaga anan da aka kira ya fi alheri haka Allah ta'ala ya faɗa abin da yake nufi wannan akwai misali da yawa a cikin Qur'ani shine sai a ce imani ya fi alheri akan kafirci mafhum tayyib misali halal ya fi alheri akan haramun ko da haramun din bai da alheri haka musulunci yake yana wannan magana ko kuma ɗaya ne da a ce mai daɗi ya fi alheri akan me akan mai muni akwai waɗannan misalai da a ƙur'ani ba da jika ba mu da yawa قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون وأنما في سورة المائدة آية تدريكينا qul ya yastawi al-khabithu wa tayyibu Allah ya ce ka ce musu al-khabithu mai muni wa tayyibu da mai daɗi ba sa zama daidai halal da haram ba sa zama daidai daya Allah ya ce walau a'jabaka kasratul khabith duk yawan haramu duk yawan shirka duk yawan bid'a kada ya burge ka qul ya yastawi al wa tayyib walau a'jabaka kasratul khabith duk yawan sa baya burge mutum so duk yakan mushriki kada ya burge ki dukkan mushrika kada ta burge ka abinda ake nema shine kada ita Allah subhanahu wata'ala kuma kada mu maida abin yayi in ba ka san wani sai ka ce to ai mushriki ne wannan kuma kuskure ne ita shirka ba ta koya ko kuma ba ka san wani ha wanda ba mushrika ce saboda lokaci ba ma gane implication din kalmomin kowa ya dauka sai jefa wa dan uwansa akwai al'amura kuma da in ka gani na kuskure ba zai hana ka gyara ba in ka gama ta yi kuskure daya saboda ko karancin karatu a'a me kika yi wannan gashin ki an yi famin to ai famin shirka ne shigiran kin zama mushrika a wannan kuma ba haka bane a ka'ida kuma sai ka gyara masa in kika ga namiji ya wani abu kin san ajini a wannan fa bai dace ba sai ka gyara ki gyara masa ba kuma an ce wannan ya zama dalili na ku rika cin kafar juna dan ka samu ina wane ya kuskure ka ce shi mushriki bane wannan kuma ba daidai bane shi kuskure kowa yana yin kuskure duk imaninsa duk karfin haddan aran ma da saninsa na qur'ani zai iya kuskure ni zan yi kuskure kai za ka yi kuskure to wannan kuma a cikin akwai manci tsakanin kuskure da kuma cewa wani mushriki ne mafhum tayyib wallahu yad'u Allah yana kira ila aljannati zuwa ga aljanna wal maghfirati da gafara bi iznihi da izininsa me yake nufi shine auren muminai maza da mata yana kai ku zuwa ga aljanna kuma yana kawo muku gafara Allah shine abin da yake nufi Allah yana sannan auren mushrikai kuma yad'una ila an-nar su suna kiran ku zuwa ga wuta ne to kaga kenan ashe compatibility a aure muhimmin abu ne wannan yasa a musulunci auren wajibi a tilasta mata sai ta yi haramun ne a musulunci uba ya ce a'a sai na auren da yake wani a'a babu shari'a ba ta yadda ba dole a samu yaddarta saboda me saboda ko da mutum mai addini ne in fa babu yaddar ba za ta masa biyayyar shiga aljanna ba wannan yake sa auren tilas a musulunci haramun ne wani zai ce malam mai risala Allah ji kansa ya faɗa wani abi in kahu Ibnati al-bikr bi ghairi idniha wa in sha a shawara a idan magana ta kowaye a duniya ta ci karo da abin da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya faɗa ba za a aiki da ita ba tare da waɗannan magabatan sun fi mu tsoron Allah da imani da ilimi amma in magana ta ci karo da ta manzon Allah sai ya dauke ta annabi annabi bai nuna cewa haramun ne annasosi da dama yi wa mace auren wajibi ko budurwa ce ko bazawara ce ba a yi dole a saurare ta kuna iya cewa a wala fa akwai matsala bayi da addini ko anan ba a kawo wani uzuri sai dai addini cewa wala talaka ne ba dalili bane cewa wani dan gari kaza ne ba dalili bane abinda kawai za a kula shine in za a ki wanda ta sai dai a ki shi don addini da kuma ɗabi'unsa in akwai addini da ɗabi'u an kito wannan yayi amma talaucinsa ba dalili bane babu wanda Allah ya halicce shi da kuɗi rashin matsayinsa ba dalili bane babu wanda ya zo duniya da mulki to da aka iyaye dole a rika kaffa kaffa kuma kar a bar mace har sai ta zaɓi mutumin banza a rika zama da su ana nisan da su nusantar da su ana musu qualities din salihin miji in ta san wannan za a huta kuma ku iyaye kada ya zama tunanin ku kawai shine kuɗi a'a ai ta samu honorable wani a'a wani yazo a'a ko honorable zo kada a yaudari da honorable su sa a duba yaya addinin sa yake wannan shine priority don kujeran mulki da yake kai ko ake kai ko nake kai ko suke kai babu wanda zai dawo a kanta kula ga wannan aulawiya shine addini mafu tayyib wa yubayyinu ayati Allah yana bayyana ayoyinsa linnasu ga mutane allahum ana fatan ya tazakkaruna za su wa'astu ina fatan masu ji da da tsaro za mu wa'astu da wannan mu gyara saboda har yanzu matsalar auren dole tana yawa a cikin garuruwan wanda wannan kuskure ne kuma yakan hana mata yin biyayya ga maza su shiga aljanna kuma yakan hana su kwanciyar hankali shi ma namijin daga baya da na sani wannan baya halatta a tilasta wa mace sai aure a bari ta zaɓi wanda take so a mata nasiha a jakunnanta in ta ka mushriki a bata aya bai halatta ba inda ta kawo wani ustazu mutumin kirki mai kamun kai mai saukin hali mai girmama manya sai a ce a to wannan bismillah me dalili saboda sharadi shine imani da ɗabi'u a aure ana duba ɗabi'a in mutum yana da addini duk addinin san bai da ɗabi'a kuma ba aurensa wani yana da addinin zai yi ibada amma daga ta magana sai dura mata can zan ci kaza ka zan yi kaza kaza to wannan ba za a aure shi ba saboda bayan addini akwai ɗabi'u dole sai an kiyaye a samu mai aure mutum mai kunya mai kamala mai saukin hali mai fara'a mai zumunci mai tausayi don aka ba shi ba za a yi da na sani ba amma addini ya burge zama bayi da kunya ya shigo ɗakin babanta ko falon baban baban na kafa shi ya hau kujera ya zauna ya harbe to kaga wannan ai mara kunya ne Allah ta'ala ya kare mu daga rasar kunya na'am wa yas'alunaka 'anil mahid hmm. qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid ولا hmm. تقربوهن يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويسألونك سنة تنبينك عن المحيط أكن حيلة jinin al'ada na mata kul ka ce huwa aza shi kazanta ne fa atazilun nisaa fil mahib ku nisanci kusantan mata a lokacin da suke al'ada wala hunna kada ku kusance su hatta ya tsuhurna har sai sun yi tsarki fa idza tatahharna idan suka yi tsarki fa atuhunna min haythu amarakumullah sai ku je musu ta inda Allah ya umarce ku inna Allah lalle Allah yuhibbu tawwabina iya son bayi masu yawan tuba wa yushibbu mutatahhirina kuma iya son mutane masu yawan tsarki dalilin saukan wannan aya shine musulunci ya samu al-yahudu da yake sun riga mu zuwan su littafin su a taura ya riga namu suna da ɗabi'a idan mata na jinin al'ada sai a ɗauke ta a kai ta can bayan gida ajiye ta kamar yadda ake kai garken awaki ba sa cin abincinta ba sa shan ko kwantainar ruwa ta ɗauka robar ruwa ta taba ba za a sha ruwan ba ba sa mu'amala da ita duk mai al'ada tana can za a je a kai ta gaban wata dabba a ajiye sai ta gama ta yi tsarki sai a dajiyar suna kyamarta to a lokacin sai sahabbai suka damu suka ce annabi za mu yi irin nasu ne ko mu muna iya mu'amala da mata sai aka saukar da wannan aya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam musu karin bayani a hadisin muslim hadisi na 694 cewa isna'u kulla shay'in illa nikah ku aikata komai da matan da ke al'ada amma kada ku kusance su mata da take al'ada za ta yi abinci a ci za ta kawo ruwa a sha za a yi taɗi da ita za a yi wasa da ita da mijinta wasan da suka saba za su yi abu ɗaya aka hana shine babbar mu'amala ta aure mafi girma shine aka hana tsakaninsu amma duk wani abu bayan nan shari'a ya ce ya halatta wannan ke bayyana mana civilization na addini ka duba yadda musulunci ya emancipating mata ya yanta su amma a yanzu rashin sanin addini akwai matan da suke ga wai musulunci ya takura su me dalili wai saboda musulunci bai ba su yanci ba addinin da ya zo ya samu ba a macin abincin su ce a tina su akwai addinin da ya ba su yanci irin wannan ai babu babu wani addinin da ya yanta mata a duniya irin addinin musulunci in aka rena ilimin ka ko wayewanka sai a ce baka wai addini ya hana su yanci mutum ya zo ya kalli idan mu ya ce musulunci ya hana su yanci mana wallahi sai mu maganin sa da hujja ba fada ba zagi ba bakar magana da misalai kadai na duniyar yahudu wanda sara za mu ba ka tabbatar da cewa musulunci ya ba mata yanci ka je kasashen da suka ci gaba na turai ka gani mana har yanzu akwai kasashen da mace da miji namiji in suna aikin gwamnati suna the same grade level ɗaya albashinsa ya fi nata albashinsa ya biya don me don ana ce mata ita wai human ne ita ba cikakken mutum bane. ne ancient civilization da musulunci ya zo ya samu a duniya a ciki ya yanta mata suna nan da yawan gaske a kodan da mata a wurinsu su mata ba dabbobi bane sun fi dabba amma ba mutane bane ba su kai darajar mutum ba haka aka dauke su amma a musulunci mata mutane ne suna da daraja suna da matsayi to zaka in kina nema ki ga wai yanci to ki fahimci addinin musulunci yadda yake a nan ne za ki gane cewa an ba wa mace yancinta duk kuma wani abin da ba yanci ba take tinkaho wai an ba ta outside musulunci to suna or later za ta gane cewa wannan abin halaka ne daga shi shine musulunci a ce saka hijabi sai ta ga wata daga ita sai dan pant tana yawo mai dalili shine wai ta waye musulunci ba wayewa to in wannan ne wayewa zai ce miki to akuya ta hitan wayewa ita mai dan pant din ita akuya ba ta saka pant tinkiya ba ta sakawa sa ba ta sawa sai mu ce to in wannan ne wayewa ita mai yawo da dan fantai din nan dan kamfai ko to har ba ta kai akuya wayewa ba dan ita akuya tsirara take yawo ai ko a hankali sai a gane kenan in dai wannan direction aka dauka tsiraici ne wayewa sai mu ce to waɗannan role model din shine awaki da shanu da tumaki amma har yanzu ba su iso ba sai ran da suka fara yawo tsirara sai a ce to yanzu kun kai akuya wayewa to ran da wayewa mutum ya zama ɗaya ne da na akuya ko tunkiya to ayi lalace kuma da biyu a hankali shi abin da ake so ake mutuntawa ne ko abin da ba a so in yau mutum ya je kasuwa tsakanin doya da zinare wanne fi daraja zinare ya fi a kudinsa in ka je doya a bakin kafa za ka same ta tsirara take an zubar da ita haka za ka ganta kasa na hawa kanta dan bof ya zo ya tada kura keken na sai bai bule ta in ka zo saya sai ka kada kura akan doya kake diba saboda me saboda arahanta amma in ka je sayan zinare sai ka ganshi a cikin gilashi a cikin wani dan auduga an rufe an boye sai an buɗe gilashin a ciro shi me saboda darajarsa wannan kayan jikinki da rufe jikinki daraja ce rashin wayewansu ya sa suke ɗauka wai addini bai waye bai kare su ba don haka yas'aluna ga suna tambayan ga anil mahid kalmar mahid fassara biyu ne fassaran farko yana iya ɗaukar matsayin masdari in ya zama a matsayin masdar to sai ya ɗauka kenan yas'alunaka anil mahid ay yas'alunaka anil haid ne sai ya zama al mahid masdarin ya zama al haid fassara na biyu mizanin kalmar na ɗaukan wurin abu shine wajen da al'ada ke fita a jikin mata sai a ce al-mahir saboda me saboda kalmar da ya gina akan fa'il ko kalmar da ya gina akan mif'al yana ta daukan wannan mizani da misali a ce al al-mabit iya nufin makanul baituta wurin kwanciya al al-maqil sai a ce makanul kailula wurin kwanciya a baccin rana to ka ce al-mahir kaga mimun din nan za'ida ce a wajen sarrafa to zai ɗauki ko jinin al'ada alhaif a matsayin mazdar ko wurin da al'adan ke fita a magana mafi inganci nan ya ɗauki alhaif ne matsayin masdari ne amma na gaba shi zai ɗauki ma'anan makanul haif Kulka ce huwa aza wannan kazanta ne shek Muhammad Sani Al-Utsaimin a iya kafiri da zo kan wannan da aka ce kazanta ne sai ce a zahiri ko a san kazanta ne sai ce wa bayani ko inda ta ba wanda ke neman ƙarin bayanin ta jinin al'ada kazanta ne to ya binciki likitoci wannan yake na maka cewa su malaman addinin mu manya irin gwaraza a duniya ba sa shiga filin da ba nasu ba in ka za su shiga sai ce likita wane ya ce ka duba matsayin ibnu sami wala amma da ya zo nan sai ce haza inda al-atibba wannan likitoci za su yi bayanin ma'anan al'ada kazanta ne shi sai ki saboda me saboda shi addini ya ba wa duk wani mai ilimi haƙƙinsa wanda yake bayyana kuskuren mu mu almajiri a yanzu mutum ba zai kotun wani likita ba ba zai kotun wani authority ba sai ya zauna ya tafata ba akan coronavirus ko covid-19 a ina ya karanta wata jami'a je karanta menene takassusinka yadda likita ke zuwa gaban ka yace akar makalla ya zan cire zakka akar makalla ya ake aikin haji akar makalla ake kaza ka ba shi fatawa ya maka godiya idan matsalar kiwon lafiya ta zo karkare na masa sai ka kira likitan ka ce to likita kai ma muna neman fatawarka da shawari ya zamu akan kaza ya ce ku yi kaza sai a kiyaye a yi kaza a kiyaye a rika wanke hannu da kaza a kiyaye a rika physical distance wani kaza kai kuma sai ka duba to ya zamu ba mutane fatawa addinan addinance da ya dace wannan fa shine musulunci amma duk kayan da muke shiga fil din da ba namu ba har mu rika cin karo da masana fil din a cikin al'amarin da ya shafi nasu ba fatawar addini ba to bi hakika za mu cutar da al'umma mu yi da na sani shi yasa wajibi ne yan uwa da Allah a rika kiyayewa waɗannan abubuwan da muke gani na face mask duka shawarin likitoci ne suka ba mu a cikinsu a waɗanda tare muke sallah tare muke azumi tare muke komai wajibi mu kiyaye haƙoƙinsu yadda suka kiyaye namu suke neman fatawa mu ma mutunta su mu gane matsayinmu na almajirai mun karanta qur'ani muna tafsiri muna bayanin bulugul maram muna kaza da kaza mu tsaya a wurin abin da ba namu ba in za mu yi kotin mu ce likita wane ya ce ko institution kaza sun ce sai mu yi research sai mu faɗi abin da suka faɗa ba wai ya zama mu muke fatawa a bangaren da ba namu ba kuma mu da muke fatawan coronavirus in ba mu da lafiya fa su za a kira yanzu muna zaune a nan kace musu baka yadda ba ran da abun ya faru gare ka wani abu to kuma wajen likita za ka tafi in za a aihuwa a gidanka ya gagara sai ka ce a kai ta asibiti in a yanzu wani abu ya faru sai ka ce to a kira likita waje za a maka sajiri to bismillah me yasa ba kai wa kanka ba in ka ce ba za ka saurare su ba sai zama daga yanzu duk gidanka komai ba za ka saurare su ba sai ka rika yi wa kanka kai ma ka san ba zai yi ba sai dai Allah bai jarrabe ka da abin da ya fi karfin paracetamol ɗinka ba in ya jarabe ka dole sai ka je wajen su shi addini yana ba wa kowa sa Allah ta'ala ya samu wani lafiya Allah yake fa atazilun nisaa ku nisanci mata fil mahid fa atazilun nisaa ai fa atazilu al ne ku nisanci mata masu al'ada fil mahid wannan shine tafsirin na biyu makalul haid shine ku nisanci wurin da al'ada ke fita a jikinsu shine kar ku kusance su da mu'amalar aure na jin daɗin juna kaga wannan shine tafsiri na biyun kenan wala hunna kada ku kusance su da wannan mu'amala mai girma ta aure na biyan bukata hatta ya tsukurna har sai sun yi tsarki tsarkin nan shine wanka na janaba da ake ko na ɗaukewan jinin al'ada shi ne irin wankan janaba da Allah ya ce wa misali wa in kuntum junuban ko fattaharu kamar yadda zo cikin suratul ma'ida aya bangaren aya na shida in janaba ta kama fattaharu shine ku yi wanka wankan nan kala biyu ne akwai wanka da ake kiransa mai sifa almujzi'a sannan kuma alwajiba shine idan mutum zai yi wanka na janaba ne ko abin da ya kama da haka ko na haiba ne kawai sai ya yi bismillah a ya ɗaura niyya niyyan nan muhalluha alƙal na biyu mutum ya yi bismillah a magana mafi inganci sai ya zuba ruwa a jikinsa ko shawa ya buɗe ta zuba a jikinsa da kansa ya wanke hamatarsa ko ina ya tabbatar ruwa ya shiga to wannan wankan ya yi wannan shine siffar wanka na wajibi akwai siffa kuma na kamila na cika wanda shine hadisin muslim ya kawo hadisi na 316 wanda na na Aisha Allah ya kara mata yadda ta kawo cewa manzon Allah ya karanta shine na farko niyya din kamar da muka sani alqasd bil qalb niyya cewa mutum zai dauke janaba ko kuma jinin al'ada na biyu sai a wanke hannu sau uku tare da bismillah sannan a wanke wajen kazanta duk inda ke da kazanta a jiki sai a wanke na uku sai a yi alwala kamila wanke gabbai shekar ruwa kuskuren baki shafan kai wanke fiska duk da yadda aka saba matakin alwala ta a kammala bayan an yi wannan sai kuma a wanke kai sau uku a zuba ruwa ya shiga ko ina akwai magana mai tsawo sai dai lokaci ya kure a magana mafi inganci a wankan jaraba an zuba ruwa yayi akan matsalan wankan al'ada ne malamai suka kara wa juna ilimi sun ce dole sai an warware kai sun ce ba sai an warware ba ba lokaci magana mafi inganci in dai ruwa zai taba gashin mace tabo ko ina ba sai ta warware gashin kanta ba a magana mafi inganci tare da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah shi yake ga wajibci amma Sheikhul Islam Ibn Qayyim rahimahullah Ibn Bas Ibn Uthaymeen rahimahullah suna ga matukan ruwa zai taba ko ina ba sai an warware ba kuma akan wannan nafi natsuwa akan karfin hujja cewa in dai ruwa zai taba ko ina ba sai an warware kitso ba in akwai kitso amma in ba zai taba ba kuma to sai a warware mafhum tayyib don haka sai a bari sai sun yi tsarki to wannan shine wanka na biyu a yi ɗaura niyya a zuciya a wanke hannu sau uku a yi da bismillah a wanke najasa sannan a yi alwala kamila a wanke kai sau uku sannan kuma sai a wanke jiki gaba ɗaya a game shi da ruwa a nan an ga dama a fara da ɓangaren dama bannin hagu kamar yadda aka saba in ko ruwan aka zuba ya ta zuba a kai ba sai a raba dama da hagu ba yayi in aka yi wannan insha Allah ta'ala an kammala wanka ko da ko ba a sake wanke kafa daga karshe ba tunda an wanke ta alwala insha Allah ta'ala wannan to wannan shine kuma siffa kamila fa idza tatahharna in sun yi tsarki fa atuhunna min haythu amarakumullah ku zo musu ta inda Allah ya umurce ku shine inda Allah ya halitta ya umurce ku shine ta gaba ko ta baya amma ta wurin da yake gaban su kadai za a yi mu'amala aure da su zuwa ta bayan su a kuma kusanci bayan nasu haramu ne amma a zo ta baya a kusanci gabansu wannan halal ne inna allaha allah yuhibbu tawwabina iyakan masu tuba tuba a nan wurin shi kaga taharatul ne taharatul qalb ne sannan wa yuhibbul mutatahhirin iyakan masu tsarki kuma ya zama taharatul badan duka biyu kenan Allah ya hada iya son masu tuba daga zunubi zuwa ga sa'a ga Allah iya son masu kuma tsarki a lokacin da janaba ta kama su ko jinin al'ada sai su yi wanka da wannan aya da Allah ya ce kada ku kusance su sai sun yi tsarki malamai suka ce majority suka ce in mace ta gama al'ada wajibi ne sai ta yi wanka a yi mu'amalar aure da ita wannan saboda me wala taqrabu kunna hatta yatuhurna malamai ba su wuce biyu ko uku ba a cikin mashurai suka saba haka suke ga halaccin mu'amalan aure da ta koda ba ta yi wanka ba amma cewa sai ta yi wanka ya fi karfin hujja don wala ta karabu hunna hatta yatahurna kuma wa in kuntum junuban haru so da an fassara tsarkin nan da cewa wanka ne su kuma suna ga tsarkin shine daukewan jinin mafhum tayyib tawabi na kuma mubalaga ne mai tsananin Allah yana son masu tsananin tuba masu yawan tsarki Allah ta'ala ya ba mu ikon tuba da kuma yin tsarki za mu tashi akan nisa'ukum har sun lakum insha Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam